We'll be right back. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah, alhamdulillah, sunana Musa Ismail, shugaba na cibiya ta dalil waraka. Muna sanar da ‘yan uwa cewa shararriyar cibiyar nan ta dalil waraka da take zuwa da sahihan magunguna, musamman abin da ya shafi lalura na sanyi, irin sanyi na ƙashi ko na mara, sanyi da yake irin mutum ya ga. yana fitar da farin ruwa ko irin zafin fitsari ko yawan fitsari ko sanyin da za ka ga yakan taɓa al'aura ta yadda mutum za ka ga idan yana mu'amala ta aure za ka ga yana yin sur'atul inzal ma'ana saurin inzali nan da nan ya yi inzali baya wuce minti ɗaya biyu ya yi inzali to wannan ba karamin babban matsala ba ne to da izinin Allah wannan cibiya ta muna da sahihin magani da muke bayarwa ake sha ake rabuwa da wannan lalura ina kuma wanda yake fama da irin masturbation istimna'i ma'ana wasa da al'aura don mutum ya biya wa kansa bukata wannan ba karamin babban matsala ba ce da take haifar da matsaloli da yawa a jikin mutum musamman abin da ya shafi kwaya-kwayanka ko rayukan halittar ka su samu matsala ko abin da ya shafi spam a samu long spam ma'ana karancin mani to da izinin Allah shi ma muna ba da magani ko ka je asibiti a ce maka ma mutum ba zai iya samun rabo ba ta yadda kwayakwayan ma'ana spam ɗinsa ya fita ya bi wani gurbi da ba a so to ta yadda zai haifar da matsaloli ta yadda kwayakwayan kwayan ko rayukan halitta za su samu matsala ko abin da ya shafi gaban ya kankance ya koma karami kamar na yaro ko mutum ya kasance jijiyoyin su sake ta yadda ba shi da wani kuzari to da izinin Allah shi ma muna ba da magani a wannan lalurar da ake mutukar warkewa hakanan ina wanda yake fama da lalura na abin da ya shafi hepatitis A ko B ko C ma'ana ciwon hanta shi ma cikin kwana talatin kacal muke ba da magani ake sha ake warkewa ina wanda yake fama da lalura na junnu masail na junnu irin yawan mafarki firgita, tsorata ko ciwon kai ko ciwon baya ko abin da ya shafi ciwon kafa ko abin da ya shafi mace za ka ga tana mafarki wani yana saduwa da ita ko abin da ya shafi dannau ya danna mutum to da izinin Allah shi ma muna ba da sahihin magani da ake sha ake rabuwa da wannan lalura kana ina wanda yake fama da masa'in na diabetes ma'ana ciwon shuga to da izinin Allah shi ma mun yi nazari da muke ba da magani dan kankanin lokaci ake sha ake rabuwa da ciwon shuga ina kuma wanda yake fama da masail na abin da ya shafi olsa irin wadda take rike kirji ko gadon baya ko ulsa wadda take rike a waza ko olsa wadda take sa amai ko olsa da take taba hanji wani ma za ka ga bakinsa yana wari duk yadda ya brush ko sono ne za ka ga yana yawan yin warin baki to da izinin Allah ta yi kuruni kenan to da izinin Allah shi ma muna ba da sa da ake warkewa ina kuma wanda yake fama da masail na ciwon zuciya ko ciwo na abin da ya shafi ciwon koda shi ma da izinin Allah wannan cibiya ta mai albarka tana ba da sahihin magani haka man musa'in na olsa ko abin da ya shafi basir basir mai tsuro mai kumbu da ciki ko basir wanda in kayi kashi kana ganin jini shi ma da izinin Allah wannan cibiya ta darar waraka tana ba da sahihin magani da ake sha kuma ake yabawa sannan muna sanar da al'umma ƙasar abirkos d'Ivoire kenan to da izinin Allah 20 ga watan sha 11 Ni da kaina zan ƙara ziyartar ƙasar kwade d'Ivoire, za mu ba da magani na kusan sati biyu muna ba da magani. Duk wanda yake ji wannan bayanin to ya iya garzaya nan comserial feti dubai a Jami. Za mu ba da magani kusan sati biyu na bayarwa. Mun je wata biyu da ya wuce to al'umma sun sha sun yaba. To ana ta kiran mu mu dawo mu dawo to mun amsa kira in Allah ya da za mu kara koma mu ba da magani. A ƙarshe muna sanar da 'yan uwa wannan shahararriyar cibiyar tamu. tana da babbar ta a garin Gombe idan ka zo ka garawal kusa da kofar gidan Dakaci muna da cibiyar mana haka nan muna da branch a garin Kano idan ka zo ɗan dago firamare nan saman plaza ta ɗan dago shago na hudu akwai cibiyar mana haka nan muna da branch mu a kasar Nijar nan maraɗi to haka nan muna da shi haka nan muna da babbar cibiyar mu ko mu ce branch eh, a garin Libya kasar Libya garin misarata da tarabulus duk za a iya samun branch mu sannan muna sanar da yanwa insha Allah idan ka zo nan cikin kwatano stm eh, kamfani na motoci insha Allah akwai wani shago gefensa to a nan za mu buɗe branch mu a nan wajen insha Allah duk wanda yake buƙata a nan zai same mu insha Allah da dukkan wasu ofishoshi ba da jimawa ba za mu buɗe su za mu sanar da ku assalamu alaikum wa rahmatullah